wanda mace za ta riƙa kuka saboda kai ta kwanta ta yi mafarkinka ta tashi da tunaninka tafiya take tunaninka take ina za ta cikin tunani take har abin zai kai da ta ji tana yin kuka saboda yadda take jin soyayyarta a cikin zuciyarka idan ko mace ce ta yi wa mutum to haka zai kwanta da eh, tunaninta yana bacci mafarkinta ya tashi da tunaninta yana tafiya tunaninta zai ta yi to hakan zuciya za ta kasa natsuwa har ta kai ga ya rika jin kamar yayi mai saboda ita eh, wannan sirri lallai sirri ne mai ƙarfin gaske amma a ji tsoron allah ba mu bayar don a yaudara ba ba za mu ba da wannan sirri don a cuci wata ko a cuci wani ba duk wanda ya san tsakanin shi da Allah ba aure zai yi ba to ba mu yafe masa wannan sirri ba ba mu yarda yi shi ba eh idan ka san ba aura za ka yi ba to ka yi magana Ba baka sirrin da yake daidai yadda za ka mallake ta daidai gwargwado ba irin wannan ba insha Allah ta'ala wannan sirri lallai mujarrabe ne idan allah ya sa wannan ne zuwan ka wannan channel mai albarka na farko to ka daure ka danna subscribe da kuma kararrawar sanarwa sannan ka sharing bidiyoyinmu domin in uwa su amfana to alhamdulillah yadda ake yin sirrin ana samun barkono tsidugu za ka same su da yawa sai ka ajiye sai ka samu ainihin wuta ita ma ka ajiye ta a kusa da kai ga barkono tsidugu an samu ga kuma wuta nan ma an samo ta sai ka ɗaura alola sai ka zo kai nafila raka'a biyu raka'a ta farko fatiha da inna a abaina kalkausar raka'a ta biyu fatiha da izaja'a idan ka yi an idan da sallama to shi kenan sai a fara wannan wuridi na yasin ana so a yi shi kafa arba'in da ɗaya amma duk mubin idan an zo in an zo mubin ana faɗar wannan aya ta mubin to sai a ɗauko ainihin wannan barkono kwaya ɗaya yawwa sai a bayan an faɗi aya ta mubin ɗin sai a tofa wato sai a faɗi sunan wacce ake so a mallaka sai a tofa a jikin wannan barkonan sai a saka a wuta sai a ƙara dawowa yasin wal qur'anil hakim na kalaminal mursalin a ƙara ci gaba da karantawa sai an je mu bin na biyu idan aka je mu bin na biyu sai a faɗi sunanta sai a ƙara tofawa a wani barkonan sai shi ma a sa a wuta sai a ƙara dawa ya sin wal qur'anil hakim sai an ƙara idan aka zo sai a ƙara tafiya sai an je mu bin na uku sai a faɗi sunanta in ko mace ce za ta sai ta faɗi sunan shi sai a sa a tofa a jikin wannan barkono shikenan sai a ƙara sawa a wuta sai a ƙara dawowa farko ya sinol qur'anil hakim sai an je mu bin na hudu sannan shi ma sai a faɗi sunanta sai a tofa a cikin barkonan sai a sa a wannan wutar sai an ƙara dawowa ya sinuwar ƙur'anul hakim sai an je mu bin na biyar sai a ƙara tofa sunanta a jikin wannan barkonan sannan sai a ƙara dawowa sai a sa shi a wuta a ƙara dawowa ya sinuwar ƙur'anul hakim sai an je mu bin na shida yawwa sai a tofa a faɗi sunanta a tofa a jikin wannan barkono a sa a wuta sai a ƙara dawowa ya sinar ƙur'ani hakim sai an je mu bin na bakwai sai a faɗi sunanta sai a tofa a jikin wannan barkono sai a jefa shi a wuta yawwa to idan aka yi haka shi kenan an yi kafa ɗaya kenan to a haka za a yi kafa arba'in da ɗaya a wannan ranar eh ko kuma ce a wannan zaman amma abin ba yiwuwa kamar mu dai da yake mutane suna kawa muna musu muna samun mutum tara ne haka eh shine idan aka zauna za a gama ta insha Allahu in aka gama kuma za a samu kaza yauwa idan kuma matar da ake so irin babban kai ce haka to ita kuma sai da a samu tinkiya ko kuma akuya e amma idan budurwa ce haka kuma yarinya ce ko kuma bari irin ba mai karfi ba ce haka to shine ake samun kaza sai a yanka eh to insha Allah aka yi haka shi shikenan inda dama mutum da za a iya yi gobe sai a yi in kuma babu dama sai ba an ɗauki ɗan lokaci haka sai a ƙara yi yauwa a haka dai ana so a yi so uku in kuma mutum yana so ta rasa ina za ta je ta rasa gabas ta rasa yamma ta rasa kudu ta rasa arewa kawai kai ne a gabanta to shi kuma shine ake so a yi so bakwai ko so tara Eh, wannan sirri mujarrabi ne amma don Allah don annabi kar a yi wa macen da ba aurenta za a yi ba e eh, lallai kar a yi wacce ba aurenta za a yi ba kar ka cutar da yar mutane duk wanda ya yi ba aura zai ba gaskiya ban yafe masa ba e ban bari don a cuci wani ba kwarai da gaske kuma insha Allahu muna godiya ga dukkanin kulawar da kuke bamu da kuma kokari akan al'amuran namu sannan ita ma mace za ta iya wa namiji Eh, kowa na iya yi wa kowa eh, wannan sirri ne mai ƙarfin gaske shi yasa ba mu yarda wanda ba aura za a yi ba a yi mata ko kuma wacce ba auren mutum za ta yi masa ba ba aurarsa za ta yi ba ta zo ta yi masa eh, saboda haka a kiyaye Allah taimake mu Allah kuma ya jagoranci lamuran mu alhamdulillah masha Allah